Sashen Hausa na muryar Amurka yake magana da wannan hantsin ranar Alhamis 29 ga watan Nuwamban shekarar 2018 a kan mitoci da suka hada da 16, 25 da kuma 60. A jamhuriyar Nijar ko ana iya jimu ne ta tashar mu ta VOA Africa zango 200.5 ko kuma ta gidajen rediyo amfani fara'a sarauniya nomad dalal da niya da kuma alfa radio a birnin kumasi na kasar Ghana. yayin da a duniyar gizo ta intanet kuma za a iya samun mu a voa hausa.com ko kuma sashen hausa.com Jama'a mu da warhaka Baba ya makiri ne tare da alheri Grace Abdu muke farin cikin sake saduwa da ku a cikin wannan shirinmu na hantsi. To ko bayan kun gama jin labarai za ku ji jan kunne da mataimakin su feto jadar na 'yan sandan Najeriya mai kula da yankin kudu maso yammacin kasar ya yi wa jami'ansa a kan shiga cikin harkokin siyasa a babban zaben kasar da ke tafi a shekarar dubu biyu da goma sha tara Muna kuma ɗauke da shirin na kasa ba kasawa ba sai kuma sharhin jaridun Ghana da sakonni da kuma kuka bar muna wato a kan na'ura amma duk sai bayan kun gama jin labaran duniya jama'a assalamu alaikum barkamu da hantsi ga cikakkun labaran mai karantawa alheri grace abdu akalla kungiyoyi goma sha biyar ne a najeriya suka kaddamar da wani dandali na haɗin gwiwa ta hanyar sadarwa intanet jiya laraba da nufin dakile yayata labaran ƙarya yayin da ake shirin gudanar da babban zaɓe na ƙasa a watan fabrairu Dandalin da ake kira Chris Check Crosscheck Nigeria ya hada kan dakunan labarai da za su rika bincike bayanai da ake tababa a kai musamman waɗanda ake yayatawa ta hanyar sadarwar intanet. Wani shirin jami'a Harvard ne da ake kira First Draft ya nemi wannan haɗin hannun da nufin yaƙi da labaran ƙarya a ƙasashen duniya tare da haɗin gwiwa cibiyar wallafa rahotanni da ake yadawa bayan gudanar da cikakken bincike ta ƙasa da ƙasa a Najeriya. za a wallafa rahoto a dandalin ne bayan an akalla kafofin watsa labarai guda biyar da ke karkashin wannan shirin sun amince da sakamakon binciken zuwa yammacin jiya labarai biyu ne kacal aka wallafa a dandalin ɗaya wanda yake musanta wani labari akan shugaban ƙasar rasha vladimir putin da wani shafin sadarwar facebook na boge ya buga da aka kafa da sunan tashar labarai ta al da kuma wani da aka binciko wanda waɗansu hotuna ne da wani ɗan siyasa a najeriya ya wallafa inda ya karya cewa rundunar sojin najeriya ce ke kaiwa ƙungiyar boko haram hari sakataren harkokin wajen amurka mike pompeo ya faɗa jiya laraba cewa bai ga wata alaƙa tsakanin sarkin saudiya mai jiran gado mohammed bin salman da kisan ɗan jaridan ƙasar saudiyan jamal khashoggi da aka yi a ofishin jakadancin riyadh da ke turkiyya cikin watan oktoba ba. pompeo da sakataren tsaro jim mattis sun ba da bahasi gaban majalisar dattijai dangane da batun a kadaice daga baya kuma mattis ya ce babu wata shaida da ta danganta yariman da kisan dan jaridan sai dai 'yan majalisar dattijai da dama ba su gamsu da wannan bayanai ba. Bob Koka ɗan jam'iyyar Republican ya ce iya saninsa babu wani ɗan majalisar dattijai da ya yarda cewa yariman ba shi da hannu a kisan na kashogi. 'Yan majalisa da dama kuma sun nemi sanin abin da ya hana darakta hukumar leƙen asiri ta ƙasa Gina Haspel zuwa wajen ba da bahasin. Ɗan jam'iyyar Democrat Robert Menendez ya bayyana rashin bayyana tata a gaban majalisar a matsayin abin ban haushi. a halin da ake ciki kuma majalisar dattijan amurkan ta kada kuri'a da gagarumin rinjaye kan kudirin da zai kawo ƙarshen goyon bayan sojin da amurka take ba rundunar haɗin gwiwa da ƙasar saudiya ke jagoranta da ke yaƙi a yemen kuri'a da aka kada jiya laraba ta sa za a sami an sami amincewar 'yan majalisa 63 37 kuma suka nuna rashin goyon baya wannan na nufin majalisar dattijai za ta iya fara muhawara a kan kudurin mako mai zuwa 'yan majalisa da dama daga jam'iyyun democrat da na republican ba kawai sun damu dangane da halin kuncin da yakin yemen ya jefa al'umma kaɗai ba amma suna jin takaicin yadda shugaba donald trump yake ɗari-ɗarin hukunta saudiya sabili da kashe ma'aikacin jaridan washington post jamal khashoggi To kuna shan labaran ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. 'Yan majalisar dokokin Amurka suna matsawa gwamnatin ruwan da lamba kada ta ɗaure 'yar siyasan nan Dayan Rigara wadda take fuskantar ɗaurin shekaru 22 a gidan yari bayan da aka same ta da laifin tawaye da kuma zamba. ranar 6 ga watan disamba za a yanke wa dayan ɗin tsohuwar 'yar takarar shugaban ƙasa hukunci tare da mahaifiyarta adeline rigara an yi wa matan biyu ne shari'a ranar 7 ga wannan wata na nuwamba aka kuma safi sami mahaifiyar tata da laifi da kuma laifin cusa kyama a wata kabila 'Yan sanda sun tsare su a watan Oktoba shekara ta 2017 aka kuma ɗaure su na tsawon shekara guda daga baya aka ba da belin su kafin fara wannan shari'a. Suna zaune a gidansu da ke Kigali babban birnin kasar inda aka takaita musu tafiye-tafiye. Labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. mataimakin sufeto janar na 'yan sandan najeriya mai kula da shiya kudu maso yammacin najeriya ya ja kunnin jama'ansa a kan sa kai cikin harkokin siyasa yayin da kasar ke shirin gudanar da babban zaben kasar a sabar shekara sai dai ya yi wannan kashedin ne yayin da yake wata ziyara na gani da ido a jihar ekiti wakilin sashen hausa na muryar amurka hassan umar tambuwal na da ƙarin bayani a cikin wannan rahoto da ya aiko mana a yayin da zaɓuɓɓukan gama gari na shekarar 2019 ke karatowa a Najeriya. Mataimakin babban baturen 'yan sandan Najeriya mai kula da jihohin kudu maso yammacin Najeriya, Mr. Oshodi Agbola, ya gargaɗi 'yan sandan Najeriya da kada su shiga cikin harkokin siyasa dumu-dumu a zaɓuɓɓukan 2019 a lokacin da suke gudanar da ayyukan su na tsaro. DIG Oshodi Agbola ya yi wannan gargaɗin ne a lokacin da ya kai ziyarar gani da ido a rundunar 'yan sandan jihar Ekiti da ke birnin Ado Ekiti. Assistant Inspector General of Police in the 12 Zonal Commands have also been directed by the Inspector General of Police to protect and safeguard mataimakin babban sufeto janar na 'yan sandan najeriya oshodi agbola ya ce mataimakin sufeto janar na 'yan sanda kwamandodin shiya shiya ma babban baturin 'yan sandan najeriya ya ba su umarnin su kare dukan wurare ko wajen yakin neman zaɓe wajen jerin gwano da ma wasu aikace-aikacen siyasa da hukumar zaɓe ta amince da su na dukan jam'iyyun siyasa a faɗin najeriya daga yanzu zuwa ƙarshen yakin neman zaɓen shekarar 2019 dig agbola wanda ya ce rundunar 'yan sanda ta jihar Ekiti na ɗaya daga cikin rundunonin 'yan sandan da ke da kwarewa a shiyar kudu maso yammacin Najeriya ya buƙaci a ƙara inganta rundunar kuma ya ce 'yan sandan Najeriya kada su yi wani abu da zai kawo cikas ga zaben shekarar 2019 ya shawarci 'yan sandan su rinka sanya ido ta yadda za su hana aika-aikar masu aikata laifuffuka a zaben na shekarar 2019. DIJin ya ja kunnen 'yan siyasa da magoya bayan su a zaɓuɓɓukan masu zuwa. Shi ko kwamishinan 'yan sandan na jihar Ekiti Ahmed Bello ya ce an ƙirƙiro jihar Ekiti tun shekaru 22 kenan a halin yanzu kuma ana tsammanin tana da jama'a kimanin miliyan uku da digo biyu amma rundunar 'yan sandan jihar ta Ekiti ba ta da isassu jami'ai da kayan aiki don yi wa jama'ar jihar aiki. It is now 22 years that Ekiti State was created and it is suspected that the population was surprising to 3.2 million without corresponding increase in police strength to serve the populace. Mataimakin babban sufeto janar na 'yan sandan Najeriya ya dudduba faretin ban girma da aka shirya masa. Hassan Umar Tambuwal, muryar Amurka daga Ibadan a Najeriya. La a gaida Hassan Umar Tambuwal. Kafin mu ci gaba bari mu shakata da wannan waƙar da ke bisa inji. To madalla da fata an shakata da wannan wakar. Waɗannan shirye-shiryen da yana zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka birnin Washington DC yanzu ko karfe biyu ne da minti goma sha biyu na dare a nan Washington ga kuma shirinmu na gaba. Nakasa. Nakasa. Nakasa. Ba kasawa ba. Nakasa. Jama'a salamu alaikum barkamu da saduwa da ku a shirin na kasa ba kasawa ba wanda ke zuwa muku a kowace ranar Alhamis daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. Naku Sule Mummuni Barma da sauran abokan aiki ke fatan ana shan hantsi lafiya. To a shirin na yau za ku ji yadda kungiyoyin nakasassu daga jihohi takwas na jamhuriyar Nijar ke shirye-shiryen gasar kokowar gargajiya ta makafi wacce a bana birnin Tilaberi zai karbi bakunci a watan gobe. hukumomin kasar ta nijar ne suka bullo da wannan tsari domin baiwa makafi damar samun nishadi wanda a cewar masanan zamantakewar dan adam hanya ce ta kawar da wariya a tsakanin al'umma yayin da a ɗaya gefe matakin zai sa na su nisanci sana'ar bara ko kuma aikata wasu abubuwan da ke kama da mutuwar zuciya ga dai yadda hirar mu ta kasance da magatakardan kungiyar wasannin na kasassu federation ta kasa baki daya musa nasayar lalle kokuwa bara ma an samu ayi ta a dama garam da kowace jiha ta samu ta kawo mutum guda guda to bana ma har yanzu muna cikin kwambalan da ya kamata a sa na makashi cikin kokowa yanzu inda muke warkasan tun da gwamnati ya fara an ce za a ɗauka 'yan kokowa na kowace jiha suna kamar shirye-shirye na preliminar to suma ansa an sa namu makahi a ciki kaga misali kamar shekaran jiya nan a jihar yamai don ku mun zo a can wilin kofa na bukkoki nan masu ido sun kai nasu kuma daga baya an kai na su ma makafi wani sun kai to na kowace komin biyal kuma shi ma kan shi kowace jiha in ka ɗauki maraɗi zandar agadas ko ina na niger duka can an sa mu kan makafi ciki saboda a yi tankaɗe da rairaya a samu yan kokowa na ƙware wanda a cikin na jiha me sai dai abu na guda da ya zama ana ɗaukan mutum guda guda na sai ka ga don ka ya ɗan kaɗan mai bashi komi na san da ya zama na hwara na za ka gani zuwa gaba abu na wanda zai ba da shawa donc minista president ta sport za ta yi dibin donc da ɗauko mutum guda guda ana iya samu a ɗauko kura mutum biyu dan bana gaskiya Allah mun samu an shirya da kyawu dan abin bara a yi shi na hakan ga da zahi amma bana an shiga cikin preliminary kwa tun da kowane makashi yana so ya shiga cikin kokowa don kaga a bana wanda in mun kalisa zai hana mu da cikin su su ta harka bara idan na fahimce ka Eh, 'yan kokowar makafi akwai su sosai sai dai adadin waɗanda ya kamata su fafata takaitacce ne wallahi akwai 'yan kokowa da yawa misali nuka kaga akwai da wasu 'yan tsohon 'yan kokowa wanda allah ya sa sun kai rishin ido da yawan su masu fara tasowa cikin suna cewa suna sun shiga kokowa tsohon 'yan kokowa ma wanda sun karasa ido mm. don kuma muna da suna da yawa kaga kamar misali nan da wata uku akwai wani kofi da mun ka aza nan na sanda to mun cikin nan ya mi dai mun samu 'yan kokowa sun kai wajen ashirin da wani abu cikinsu an samu guda wanda ya ci sandattan ko ina cikin jahohi akwai 'yan kokowa da yawa tunda abu wani kagan ta zama mun kamar gargajiya don duk inda ake muna so mu kan mu an dikafi su cikin harkar kokowa tunda abu na hulɗa tsakaninmu da 'yan adam kuma zai sa na kasar da gare mu mu samu mun da ita. A cikin wani hali ake a sauran shahohi ya shi wannan tankaɗe da raya ke gudana a sauran shahohi. Lalle da muka samu labari duk cikin shahohi ko ina an samu su yi seleksoni cikin 'yan kokowa nasu. Kuma kowane inda abu kai muna daɗi ɗan koko da kowace jiha ta ɗoka an sa su tare da 'yan kokowa 'yan can masu gani wanda suka ca kama a yi internet Eh, yan kokowa wuri guda mm. kamar a kai su wani ƙauye inda za a turke su to cikin su ma a ko ina an sa dan kokowa na jihar nan makahu tar da wa'ance ne masu gani don abu na wanda burma ya ba mu shawa kwarai kuma abu na wanda yan ka lalle akwai inclusion kwarai hakan ga bisa gare shi watakila malam musa mai sauraro zai yi mamaki ya ce ya za a yi a ce makahi suna kokowa shin ya wasan nan ke gudana to abu na da ka gane na gargajiya na tunda ba wani matsala ga ita yanzu ka ɗauki na makashi da bambancin su na masu ido shi ana busa su na makashi kuma sai kowane ya kamu hannun guda kamar hannunka da dama ka rike na wanga shi ma wancan dan kokowa na wanda za kokowa da shi ya rike shi man ka. Mm. ka da haka nan aka samu sai a busa mm. don ba a yaza a ce ku zo a busa hakan ba ku kama hannuwa ba kokowa ta wadda in ka ɗoka mu kamunan niger yanzu mun kai wajen shekara goma don mun ka ta kwambala ta sediyawo ko ta ifowa duk nijar ka cewa a wani dan kokowa na gare wani aka mazaberu ma lalle su duwa ta cikin kategori kin shi sai ya to da takobin nan a nan nijiyar mm. Don abu na muka gani muna yin shi kasar waje shi yasa mun ga minista mun ga dami ba mu zan shi nan eh, nan cikin nijiyar Ka ji maharin da shi minista ya gani abu na kwarai kuma zai ka hulɗa kwarai bisa mu da masu gani kwa. 'Yan kokowa nawa ne kenan za su fafata a gasar da za a yi a Tilaberi a ƙarshen watan Disambar mai zuwa. Yanzu dai abin da gare ma 'yan kokowa takwas. kokowa kowace jiha za ta ɗan kokowa guda. Don da suna za a samu a kai su talabiri ko ce jiha tana da guda guda don ku dan kokowa ga guda kowane dan kokowa sai ya kama da kowace jiha tunda haraka puwan na muka yi ba kama haraka irin ta kokowa na a ci wanda bai sha kayi ba don an ka kare sai a ga dan kokowa na wani jiha na ya samu kama puwan da yawa kamar misali bara ga dan kokowa na jiha maradi shi na ya samu eh, takobi don bana ma insha Allahu yana cikin zakuwa cikin 'yan kokowa na zakuwa na kokowa a game talabedi mai sai dai da bana an yi zaɓe na kan gaskiya na tabbatar akwai 'yan kokowa na kan gaskiya wanda zaka zakuwa kuma na tabbatar da sai ta ba da shawa kan gaskiya ta malla ta himayila ta masu gani gwa wato dai 'yan kallo su shirya kenan an tuka ina dibin abin da ya kamata 'yan kallo ya kamata shirya bisa kokowa ta bana bana gaskiya Allah akwai mamaki tunda gaskiya Allah 'yan kokowa na muka ɗauko na gaskiya wanda ma suna yi amma su kokowa ma da masu ganiwa dan in tabbatar an gama su da masu gani 'yan kokowa na kan gaska nan ne ya mai da mun kai kokowa muka zo muka gani nan da an kai bukkoki duka 'yan kallo har gubernar kinyame ya tabbatar da magadan kokowa nan ya mai wanda an ka doka wanda bai gani yana iya ma kokowa cikin masu ido karhi ne gare shi ko a hazaka ce kawai da sadabar irin na 'yan kokowa wallahi akwai karhi na kai gare shi kuma ako shi kan shi kaga da ya ce lokacin da yana gani yana kokowa na kwarai tana shawa shi yasa da shi labarin an sa kokowa ta makashi takaice hito daga eh, ƙasar Cote d'Ivoire mm. ya zaka nan Niger da ya kokowa fuska gare ta mm. don akwai su da yawa mutanen wanda a Sulomi da wani abu sun sabko ta da su an kai eliminatoire saboda abona wanda suka dibi yana shawa kuma sun saba yin kokowa mm. don shi yasa su son su su ta akwai wani abin da ake hange karkashin shi wannan tsari na shiryawa makafi kokowa to shi na ka gane yanzu kokowa ga aka yi a bana wanda yana cikin Eh, kamar na sensibilization waye kai tunda mutane diwa za su gani a ah, wangan mutum makahu na bai wani abu da sai dai a taimaka mai da bara a'a ba haka na ba na tabbatar da jama'a da in sun gani abin koko ga za su lusa ci a kenan makashi suna iya abu da yawa akwai sport da yawa wanda muna yi to yana ga a tarabar koko ga zai sa abu da yawa jama'a su dibin ka a bari bari mu taimaka makahin ga ako aikin suna iya yi ba sai mun bar su ba bisa kan bara to su makahin kamar wani irin amfani ne za su samu ma'ana wurin canjin ɗabi'u saboda ana samun makashi da dama waɗanda sun fi son su yi bara a maimakon su yi sana'o'i akwai wata gudunmuwa da ita kokowar gargajiya za ta iya bayarwa uh, wajen cire musu irin wannan tunani daga zuciya wallahi tana ba da nata gudunmuwa kan gaskiya tunda misali in ka ɗauka bara lalle da yawansu sun samu abin alheri da yawa cikinsu akwai wanda sun samu har parcel na a birnin yamai wanda mata ba kasa ta basu to abana wanda mu ka lura kwarai ka ga da yawan su yanzu makashi suna son su su bar harkar bara saboda sun gani a tarabar da kokowa ga da yan ɗauki masu gani an ga alherin da suka samu lokaci shi samu kamar yanzu makahi mun ka gani bar mu ma mu komo zuwa ga kokowa lalle tabbata na za mu samu abin alheri kuma tanke muna yin ta na tabbatar da dewa za su yadda bara to masu sauraro saboda kurewar lokaci a nan za mu dakatar da wannan shiri sai a biyo mu a makon gobe domin jin ci gaban hirarmu da musa nasir sakataren haɗakar ƙungiyoyin nakasassun jamhuriyar nijar yanzu a madadin sauran abokan aiki da bakon shirin na kasa ba kasawa ba ni sulaimu muni barma ke cewa allah ba mu alheri salamu alaikum kuma da Allah a gaida Sule Buni Barma. Yanzu kuma lokaci ne da zamu kawo muku wato sharhin jaridun kasar Ghana. Za mu soma sharhin jaridun ne a yau da jaridar da Informa. In an ce dumso a Ghana, ana nufin ɗauke wutar lantarki lokaci mai tsawo. Akan haka ne, jaridar ta ruwaito ministar makamashi yana faɗar cewar Dumiso ta dawo kuma ta samu gindin zama a nan kasar. Wani ƙwararre ko kuma farfesa na tattalin arziki a jami'ar Ghana legan ya ce in an bukaci ya yi makin ƙoƙarin shugaban ƙasa a kufa ado zai ba shi maki saba'in bisa ɗari game da kwararan matakan tattalin arziki da yake ɗauka. Jaridar Today wani alimi ya tayar da zaune tsaye kuma dai ya jawo turmutsitsi game da faɗar da ya yi cewar lallai ana buƙatan manijoji da sun kware su shugabanci makarantu maimakon malaman karantarwa. Jaridar Daily Guard wacce babban labarin ta yau shine ministan jihar Ashanti na yi wa musulmin kumasi yaƙi a rinka jigilar alhazai daga kumasi kai tsaye zuwa ƙasa mai tsarki. Wannan ya biyo wani roƙo Allah annabi da wani limamin tafi Sheik Ridwan ya yi ne cewar maniyatan jihar Ashanti na wahala sosai da fiya daga Kumasi zuwa Accra kan su ɗauki jirgi zuwa ƙasar Makka. In mun waiwaya jaridan nan mai suna Geneographic kuwa Babban labarin ta yau shine diabetes a cikin yara. Jaridar ta ce lallai kam sai a sa hankali akan yara waɗanda ke bolin kwance a koyaushe. graphic business makoman wasu bankuna guda shida na tangal-tangal yayin da bankin ghana ke tsaye a kan bakanta na wa'adi da ta baiwa duk bankuna daga wannan jarida za mu koma babban jaridar kasar ghana daily graphic wacce babban labarin labarinta shine kwastomomin mess gold na zanga-zanga suna kira ga shugaba akufu ado da ya taimaka musu su kwato arzikinsu jaridar ta ce kwastomomin mass gold ghana na a cikin damuwa da tashin hankali game da dukiyarsu da ya kafi a cikin wannan kamfani suna kira ga shugaba na akufu ado da ya yi wa allah da annabi tare da sauran sassa su taimaka musu su kwato dukiyarsu da suka zuwa a cikin wannan kamfani in mun juya zuwa shafi na ishirin na jaridar ta daily graphic akwai wannan labarin da ke fadar cewar lallai mu mai da hankali akan bayar da gudunmuwar jini kyauta jaridar ta nuna cewar matar mataimakin shugaban ƙasa uwar gida samira baumiya ta nana ta buƙatar su guje daga aƙidan nan na dangi kawai su baiwa yan uwa gudunmawar jini maimakon mai da hankali ga baya da gudunmawar jini ba tare da an biya ko sisin kwabo ba da kuma wannan sharhi na jaridar daily graphic muka iso karshen sharhin jaridun na yau redwan allah muktar abbas sashen hausa na muryar amurka accra ghana To a gaida Ridwan Muktar Abbas yanzu kuma ga kaɗan daga cikin saƙonni da ka aiko mana. Assalamu alaikum sashen Hausa biyoyi Amerika sunana Kasimu Aliyu fardaunan matasan hasa da a jihar Sokoto, Najeriya. Ina son in yi umarni da wannan dama ku isa sako na da shugaban kasa muhammadu buhari kuma shugaban kwamandan askarorin najeriya dangane da ziyarar da ya kai a jihar borno yanzu ya ganin mu ido ne irin matsalar tsaron da ke addaba arewa maso gabas musamman jihar borno to ina mai jinjina mai shugaban shugaba muhammadu buhari ya nuna shi shugaba ne mai son cigaban ƙasa ta da samun zaman lahiya da kuma kishin talaka ne ina ya aje komi ya tsaye da shi da tawagare domin ya ganin ma ido ne abubuwan da ke gudana abin da ya shafi matsala harkar tsaro to ina mai roƙon allah su mai da shi gida lafiya shi da tawaga ce su ci gaba da ayyukan alheri da ya sa yin ɗan najeriya. assalamu alaikum muryar amurka ni ne mallaka ne daga azare dabar makako ina kiran ga kwamitin ɗin da ita ko iya ta turo jihar bauchi akan ta zube yin zaɓen bauchi don Allah don annabi ta duba da idan basira ta mutane adalci domin wannan gwamna irin ba dakalar da yi da kama karya a tarihin jihar Bauchi ba mu taɓa ganin irin wannan abin ba ko PDP da aka kaude ita wallahi ba ta irin wannan ba da ce ba a zo da soja da 'yan sanda a zo mutane sun shiga layi tun safe suna jira a irga su su zaɓi wanda suke so wa'annan mutanen suka ci suka koye malaman zaɓen suka suka yi abin da suka ga dama muna buƙatar dalle in ana so jami'ar abc ta ci jihar bauchi lalle a duba yanayin wani abin da gwamna ya yi. salamu alaikum sashi hausa mun da ana sai da wani a da amurka siyar da nigeria allah shi kawo na ƙarshen da mun liya mutane a ta gaba da addu'a akwai nan hakan ana cikin ƙasar nan abin da ke zuwa da abubuwan harin baya ana suna majin daɗi a kan a harin da ake yawan yi da al'umma saboda bi su ce a yi shugaban kasa ya kasa kuma na karya ne an da zai tuna musu cikin da yawa ba har yawan kasa sai ya kula da kushe wani assalamu alaikum wa magana to yanzu kuma ga labarai a takaice akalla kungiyoyi goma sha biyar ne a najeriya suka kaddamar da wani dandali na haɗin gwiwa ta hanyar sadarwa intanet jiya laraba da nufin dakile yayata labaran karya yayin da ake shirin gudanar da babban zaɓe na ƙasa a watan fabrairu dandalin da ake kira cross check nigeria ya haɗa kan ɗakunan labarai da za su rika bincika bayanai da ake ta baba a kai musamman ma waɗanda ake yayatawa ta hanyar sadarwa intanet To duka-duka kuma da wannan ne muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokaci sai can da la'asari ya zaji wasu abokan mu dauke da sauran shirye-shiryenmu. Yanzu a madadin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka musamman ma alheri Grace Abdul ta taimaka muka gabatar da shirin sai wanda ya shirya ya bada umarni wato Solomon Abu da mu na wannan hantsin wato Mr. Kevin Baba ya koma ne daga nan Washington nake sallama da ku sai an jima. Salamu alaikum.